وخليله من خلقه وصفيه عد الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركها على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka 24 ga watan sha'aban bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan afrilu shekara ta 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar eh? me ko mene mayu <laughs> to ga watan 11 ga watan mayu shekara ta 2018 miladiya jazakallahu khair Allah ya ƙara raya a wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 66 a cikin wannan littafi da muke karantawa in ba mu manta ba muna ƙarƙashin misali ne na goma sha uku da malam ya kawo wanda mu'tazila da jahamiya da asha'ira da makamantansu waɗanda suke cikin mu'attila suke zargin ahli sunna cewa ai suna canza ma'ana na aya daga cikin ayoyin ƙur'ani zuwa ga ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba to malam sai bujiro da wa'annan matsalolin yana warware su cewa ba tawili ahli sunna suka yi ba wato asalin ma'anarta ce aka tsayu a kanta su kuma da yake ahli sunna suna bayyana tawilin da suke yi wa ayoyin ƙur'ani zuwa ga wasu ma'anonin da ƙur'anin ba abinda yake karantarwa ba kenan to shine su ma suke zargin ahli sunna akan wa'annan misalan cewa ahli sunnati su ma suna tawilin ayoyi na ƙur'ani wanda akan ayar nan na cikin surati yasin da allah maɗaukaki yake cewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha maliku suka ce wannan aya tana nufin wai yanda Allah ya halicci annabi Adam da hannayensa masu albarka guda biyu haka ya halicci wa'annan dabbobi na ni'ima dabbobin nan kuwa na ni'ima su ne raƙumi da raƙuma sa da saniya sannan rago da tinkiya sannan akuya da bunsuru wannan su ne dabbobi na ni'ima to shi ne malam ya ɗauko bayani filla-filla yana mana bayani akan cewa wannan ayar da ahli sunnati wal jama'a suka ce abinda ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce awalam yarau shin ba su gani ba anna khalaqna lahum lallai mu ubangiji Allah ke cewa lallai mu mun halitta wa ɗan adam mimma amilat aidina daga cikin abin da hannayenmu suka aikata shi shine an'aman dabbobi na ni'ima fahum laha malikun su 'yan adam suna iya mallakan wa'annan dabbobi na ni'ima su sarrafa su yadda suke so to wannan kalman mimma amilat aidina shine malam ya ɗauko bayanan filla-filla yake mana cewa abin da ake nufi wato aglabiya idan mutum ya aikata wato abubuwan da ake aikatawa ana jingina shi da hannu amma ba wai dan cewa yanda Allah ya halicci annabi Adam da hannayensa guda biyu masu albarka haka ya halicci dabbobi na ni'ima ba sai ce a'a wannan an jingina shi ne zuwa ganu saboda shi ne babin agalabiya aiki mafi galibi sai malam ya buga mana misalai da ayoyi na ƙur'ani da allah maɗaukaki yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ce duk wani abin da ya same ku na musiba to abin da hannayenku ne ya jawo duk da yake Allah na yafe da yawa daga ciki kaga anan sai jingina bima kasabat aydikum hannayenku ai ba da hannu kaɗai ake banna ba akwai abubuwa da dama amma saboda shine a galabiya shi sa sai Allah ya jingina shi zuwa ga hannaye kamar yadda ce zaral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un dhalika bima qaddamat aidikum wa anna ya yafako yab'athu man fil qubur saboda haka misali ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da ya kawo wa'annan ayoyi to shine malam ya ce dukkan wa'annan misalai ba wai ana nufin zahirin ayar tana nufin yanda Allah ya halicci annabi adam da hannayensa guda biyu masu albarka ya mulmula wannan taɓo da ƙasan da aka halicci annabi adam da su haka ya yi wa dabbobi na ni'ima ba a'a to shine malam yake mana bayani mun karanta na farko daga cikin bayanan da malam ya koro za mu tashi akan athani matsala ta biyu sai malam yake cewa athani annahu law muradu anna Allah ta'ala khalaqa hadhihi al'an'am anam bi malam ya ce abu na biyu da ce manufa a wannan ayar yana nufin cewa allah ya halici dabbobin nan na ni'ima da hannayensa لكان لفظ الآية تودا لفظ ونن آية ذات زما لم يروا أن خلقنا لهم ب أن خلقنا لهم بأيدينا أنعاما الحمد لله يهديكم الله سبحانه شين مالك يتواتو دا abin da Allah ke nufi da to ibarar da ke cikin ƙur'anin nan zai canza da wannan ma'anar awalam yarau anna khalaqna lahum shin ba su gani ba cewa mun halitta musu bi aidina da hannayenmu an'aman dabbobi na ni'ima fahum laha malikun su kuwa suna iya mallakan wannan dabbobin su sarrafa su yanda suka ga dama malam yace kama qala Allah ta'ala fi adam kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin wato siffar da ya halicci annabi adam da shi ya ce ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya ce ya kai annabi adam ma mana'aka me ya hana ka an tasjuda ya hana ka yin sujjada lima khalaqtu bi yadayya na? ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya cewa afwan ya cewa iblis barakallahu fik ya cewa iblis ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka sujjada ga abin da ni ubangiji na halicce shi da hannaye na guda biyu astakbarta kayi girman kai kenan am kunta min al'alin ko kana ganin kana daga cikin ɗaukakakku kai kafi karfin kai sujjada ga umarnina da na yi maka akan annabi adam sai ce ƙala ana khairun minhu ya ce ni na fi shi alkhairi in ji shaidan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya ce shi an halicce shi da wuta saboda haka shi kuma annabi adam da yumbu aka halicce shi saboda haka yana ganin ya fi shi daraja kaga girman kai shine saban farko da aka yi wa allah a ina a aljanna a sama shine girman kai shine saban allah na farko da aka fara yi shine kin bin umarnin Allah da shedan yayi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar la yadkhulul Aljanna. duk mutumin da a zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai abin yi wa sahabbai girma sai wani sahabi ce ya rasulallah ya ma'aikin allah الرجل يحب أن يرى ثيابه جميلة ونعاله جميلة أذلك من الكبار يا مائكين الله متن ينسو يا ساري قامي كيو takalmi mai kyau shi ma girman kai ne ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son ado sai ce al-kibar batrul haq wa ghamtin nas ya ce girman kai shine kin gaskiya da rena mutane kaga wannan shine best definition na girman kai ko da mutum ya ce ma'ani ban da girman kai ƙarya yake yi ka duba shi ka ɗaura shi a wannan ma'aunin kin gaskiya da rena mutane mutum ya gaya ma ce kai ka isa ka gaya min magana to kaga in ya faɗa ka ba sai an gaya ma ba kawai ka waye shi yana da ne girman kai shi ke ko ya tara duniya yana cewa a ah, wallahi da girman kai saurare shi saboda manzo Allah ya faɗi me ake nufi da girman kai ya ce baqrul haq kin gaskiya wa ghamtin nas da rena mutane kuma duk wanda ka ga yana rena mutane to ko da zai kwana yana maka rantsuwa cewa shi bai da girman kai saurare shi amma karya yake yana da me girman kai to shine irin wannan mutumin mazala ce to ba zai shiga aljanna ba ina ba ta an gane sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana cin abinci da hannun hagu sai manzo Allah ce mai ka ci da dama sai ce la astata gaskiya ni ba zan iya ci ba sahabin da ke bada labari ya ce wa ma mana'ahu illa kibar ba abin da ya hana shi faɗa ka sai girman kai sai manzo Allah ce mastata'at ba za ka ku iya ba ya ce wa ma rafa'aha منذ ذلك اليوم tun daga ranan ya kasa sarrafa wannan hannun saboda me girman kai to shine girman kai ka ƙi gaskiya kuma ka rena mutane kana ganin kowa bai isa ba kai kaɗai ka isa to alama ce ta me girman kai kowaye in ya gaya maka gaskiya ka karba kuma ka mai godiya Allah saka da alkhairi na gode shikenan wannan bai rage ma daraja ba bai kuma rage maka matsayi ba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cikin sa yana cikin cabinet ɗinsa ne amirul mu'minin sai wani ya daga kai ya kalli sayyidina Umar ya ce gaskiya baka yi adalci ba sai na umar sai ya hau sai wani ya karanto mai khudhil afu wa amur bil urfi wa a'rib an al jahili sai ce wannan yana daga cikin aikin jahilai dan uwan wannan mutumin shi ya faɗi wannan sai sai na umar ya sauka kaga inda kai ne ka ce a ofis dina kai sarki wanka <laughs> za ka ce ya ya daidaita shi ko sai da umar sai ya sauka kaga alama ce ta ne ya ji gaskiya ko kuma ya yi ne aiki da ne gaskiya saboda abin da Allah ke nufi da ayar khuzil afu karki yafiya wa amur bil urfi yi umarni da abin da yake mai kyau ne wa ari da jahilin ka kawar da kai akan jahilai da ɗabi'unsu sai ce wannan aikin aiki ne na jahilai ya sauka ko bai sauka ba shikenan sai sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta yana zaune cikin mutane wani dan ƙauye manzo Allah ya ci masa bashi kuma sun yi alkawali zai biya shi rana kaza dan ƙauyen nan na zuwa kawai sai ya kuma Allah a cikin mutane ya ci kwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bani kayana a bani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hakuri sake ni sai sake shi sai ce yaushe muka yi alkawali da kai sai ce rana kaza sai ce yau wace rana sai ce yau rana kaza ya ce ranan ya zo sai ce a sai ce to kai hakuri in ranan ya zo ban baka haƙƙinka ba sai ka min abin da ka min yanzu ina ba ta gane to kaga wannan <laughs> inda <laughs> mu ne kuwa ba ka sha ta layi kenan ko har abada ka daina mu'amala da wannan mutumin saboda kana ganin me ya ci maka fuska a ina a cikin mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai to wannan yana daga cikin abin da ke nuna girman kai na dan adam kin gaskiya dare da mutane mutum ya faɗi ka ce wannan ma kai yaushe ma ka zo duniya da har za ka ce min kaza to yana faɗin haka ba sai an gaya maka ba ka san inda ya fada kai ko ɗanka ne ya gaya maka gaskiya ɗauka ina fata an gane don wani sai ya talla mai mari <laughs> eh ɗansa ya gaya mai kaza da kaza da kaza zai dalla mai mari ko maman ba ta isa ta gaya min wannan maganan ba haka zai ce mai to kaga wannan kuskure ne shi gaskiya ko a bakin wane ne ana karbansa kuma ba a rena wanda ya faɗe shi alama ce da take nuna mai girman kai ka ce ka yi ba wanda isa ya gaya maka to in ka ga mutum haka to ba sai an gaya maka ba yana da wannan siffa saboda Manzala ya ba da best definition a girman kai kin gaskiya da rena mutane to mutum ya sa riga mai kyau ya shiga ya hau takalmi mai kyau ya shiga mota mai kyau ya gina gida mai kyau shi girman kai ne a'a ina fata an gane me zai sa a categorizing ɗinka kana da girman kai a ga wannan siffar tattare da kai saboda ai mutum na son ya sa abu mai kyau haka sahabbai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baya kore imaninka ina fata an gane amma mu'amalarka da mutane shine ke iya nuna waye kai matarka za ta kalle ka ta ce ka ji tsoron Allah ta yi laifi eh ba ta yi laifi ba Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyi ittaqillah ya kai wannan manzo waye kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai ji tsoron Allah to dan an ce maka sai ce wai ka dubi wai wannan matan ne za ta kalle ni wai ta ce ji tsoron Allah ha to kai waye da ba za a ce ka ji tsoron Allah ba ina fata an gane ma'aikacinka ne mai gadinka ne ka mai ba daidai bai ce alhaji ka ji tsoron Allah kan ka ce an sallame ka kaza kaza a'a ka ce na gode me ne maka na kuskure ka gaya min in maka abu wanda bai dace ba ka gaya mu in ya gaya maka ka ba shi hakuri me a ciki wannan ya rage maka daraja ya fitar da kai daga ka alhaji ina kana nan kuma daraja za ka kara sa kuma wallahi da za a zo a ce za a cuce ka ta hanyar sa wallahi sai inda karfin ya kare dan zai ce mai gida na mutumin kirki ne kuma ya shaide ka mu'amalar da kai da shi kenan saboda haka duk inda za ka je ka yi mu'amala da mutane wanda ko bayan baka da rai za a ambace ka na alkhairi wani ya yi koyi da kai za a ba shi lada direba ne ya zo yana gaya min ya ce malam mai gidana lokacin ina tuki a gidansa ya ce na je wani waje aka bani kuɗi na ɗan samu kuɗi sai na yi wani ɗinki gezina mai kyau ya ce sai na ɗinka ya ce za mu fita ne da mai gidana ya ce da mai gidan ya shigo ya shiga gida ya yi shiri ya gama shirin yana shigowa sai ya sa irin gezinan da direbansa ya sa kuma kudinsu iri ɗaya ya ce yana shigowa da ya buɗe mota ya gani ya ce ha wato kayi kuɗi kenan irin riga na ka sa ko sai ya zuciya ya fita daga motar ya koma sama ya canza riga ya dawo ya ce shi ba zai sa riga irin rigan da direban sai sa ba tun daga ranar ya yi wa direbobi gidansa uniform <laughs> tun daga ranar ya yi wa direbobin gidansa uniform <laughs> direban sa ne ni yake bani labari ya ce tun daga ranar ya yi wa direbobinsa uniform <laughs> to ka duba ina za ka kai rayuwar duniyar shi ma dabararsa ce Allah ba shi kuɗin a in dabara ne wani ba ya fi shi wayo ba amma bai bashi Allah bai bashi kuɗin ba to kaga duk irin wa'annan suna daga cikin ɗabi'un da ake samu na kurakurai da ake samu daga cikin mutane ina bata an gane Allah ya ba mu ikon gyarawa to wannan shine babban laifi wanda aka yi wa Allah a sama girman kai kuma ba a so musulmi ya siffanta da irin wannan siffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawali'un sa fa manzo Allah ya zo wucewa yaro ne dan karime yana wasa da nugair wani dan karamin tsuntsu kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ganshi yana wasa da tsuntsun wata rana ko manzo Allah ya ganshi yayi tagumi me yasa ya tagumi tsuntsun ya mutu sai manzo Allah ya zauna kusa da yaron shi ma sai ya tagumi yanda yaron ya yi tagumi yana taya shi me jaje kaga yana nuna maka simplicity na me na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka sahabbansa kuma suke sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta goma sha hudu a wata ruwaya aka ce ta sha biyar bayan hijira aka ce Falastin da yaki amma Falastin saboda suna karkashin Romawa ina fata an gane suka ce ba za su mika Falastin zuwa ga hannun sayyidina Umar ba ga su Khalid bin Walid da sauransu a rundunan yakin ba sai Amirul Mu'minin ya zo sayyidina umar ya zo mu'amalar da sayyidina umar ya musu ya sa suka musulunta suka mika wajen Amiral mu'minin aka gan shi yana mu'amala ba a sani ba Amiral mu'minin yana shugaba ya fito ya gota mata tana ta ajiye tukunya ba abinci ta zuba ruwa ga yara nan duk sun kwanta suna jin yunwa sai yake tambayanta ta ce wallahi ba abinci kuma wannan tukunyar na ajiye shi ne don dai yi kullum ɗin tamfan yaran nan su yi tunanin akwai abinci amma ni da kalifa su yi gaban allah kuma bata san da da kalifan take magana sai na umar ya tashi ya tafi baitul mali ya ibo abinci a buhu ya taba a kafadansa mai gadi ya ce ya gari babar ya ce gobe kiyama in Allah ya jirke nan baka nan balle ka taya ni saboda ka banni ya riko ya taho da shi ya kasa ya ba matan nan ya tabbatar yaran nan kowa ya tashi sai wuce kaga wanda yana nuna maka simplicity nawa eh na na khalifa saboda yanayin yadda suka ɗauki rayuwar ba su ɗauki kansu komai ba shi sa ma manzo Allah ce duk mutumin da ya kankan da kansa domin Allah to sai Allah ya ɗaukaka shi in da ya kankan da kansa don Allah bai ɗauki kansa kowa ba to duk inda ya je sai Allah ya ɗaukaka shi amma in ya mai da kansa wani abu to duk inda ya je Allah zai kaskantar da shi zai faɗo ƙasa to kaga idan ka ɗauki kanka kai ba kowa ba to mutane sai su ganka babba in ka ɗauki kanka kai wani abu ne sai mutane su ganka karami wanda bai cancanci ma a girmama shi ba a gaban ka sai a girmama shi saboda amma ba ka haushi ko to wannan shine laifi babba da aka yi wa Allah a doron ƙasa shine girman kai wajibi ne mutum musulmi ya dinga roƙon Allah ya nisantar da shi daga me girman kai saboda ba siffa bane na mutanen kirki Allah ya samu dace to shi shine malam yace li'annal ƙur'ana nazala bil bayani labit ta'amiyati li ƙaulihi ta'ala saboda ƙur'ani ya sauka da bayani ba wai ya zo bane da dunkule magana da makantarwa ba saboda faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa nazzalna alaikal kitaba tibiyanan li kulli shay'in mun saukar maka alkitaba ƙur'ani tibiyanan bayani ne li kulli shay'in duk wani abu Allah subhanahu wata'ala ya bayanin sa duk wani abu da ka sani a doron ƙasar nan Allah yi bayanin sa a cikin Qur'ani da wani zai cewa ah, to ya aka haka eh haka ne an taɓa samun tattauna tsakanin wani musulmi malami ne da wani bayahude suna cikin restaurant sai ya ce an ce ƙur'anin ku ya yi bayanin akan komai sai ya ce eh sai ce hatta wannan abincin ya ce eh wannan abincin da aka kawo a gaban mu ake safin ɗinmu ya ce eh ha wannan abincin allah ya bayani a ƙur'ani sai ce kawo min dalili sai ce to ina zuwa sai ce kai mun bayani inda allah ya maganan yin abincin nan a ƙur'ani sai ce ina zuwa sai kira masu yin abincin sai ce da allah can you explain how you cooked this food ya ce kaza da kaza da kaza da kaza da ingredient ɗin da aka sa sai ce to sai ta ai to ka kira ta ne kai suka yi bayani ina ne a qur'ani sai ce ai Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi masana in ku ba ku sani ba ya bi qur'ani ko bai ba kaga sai fayyace mai sakon kenan duk abin da baka sani ba sai aka ce ka tambayi wanda ya sani kaga kenan dan ya ma bayani mai kabi qur'ani kabi saboda qur'ani ne ya baka wannan tsarin to da musulmi zai tarbiyyatar da kansa a irin wannan tsarin da mun fita daga dukkan wa'annan rudanin da muke ciki abinda baka sani ba ka doge ka ce kai kana nan a yi tambaya sai a maka bayani wanda ya sani ya maka bayani shi ma in bai sani ba ya ce ni ma zan yi bincike shikenan an zauna lafiya to shine malam sai yake cewa wa idza zahara butlan al awwal idan maganan farko ya bayyana cewa batacce ne ta'ayyana an yakuna sawabu huwa alqawlu Sani ya fito fili cewa abin da yake daidai shine magana na biyu me magana na biyu sai malam ya ce wa huwa shine anna zahiran lafz zahirin wannan lafazi na wannan aya anna allaha ta'ala khalaqal an'ama Allah maɗaukaki ya halicci dabbobi na ni'ima kama khalaqa ghairaha kamar yadda ya halicci sauran dabbobi wanda ba na ni'ima ba kaga na dawa kenan ko dukkan dabbobi da ka sani na ni'ima akwai na dawa a cikinsu ko jaki akwai kaga shi ba dabba ba ce ta ni'ima amma yanzu idan ka duba raƙumi akwai raƙumin ne? na daji kuma na dajin ma kala kala ko jirafin shi ne muka fi sanin da raƙumin daji ko to shi ma a inda yake sahara ne ko savannah area idan ka je misali wajen da akwai snow za ka ga shi kuma raƙumin dawansu ya sha mai daban da wanda yake ina yake cikin sahara ko kuma savannah area za ka ga tozon shi guda nawa ne guda biyu shi tozo ne guda biyu yake da shi wannan kuma tozo guda ɗaya sirrin tozon nan shine yana hana yunwa ya kashe raƙumi wannan tozo da ka gani idan raƙumi ya ji yunwa ba abinci ba ruwa a cikinsa narkewa yake yi sai zama abincinsa da ruwansa zai iya wata ɗaya kuma baya buƙatan abinci sai ka ga doron ya narke ya koma babu doron to in ya fara cin abinci sai ya fara ɗagowa sai ya fara ɗagowa shi sa shi raƙumi yunwa ba ta kashe su sai kaddara ta ubangiji ina fata an gane shi sa Allah ya yi shi da irin wannan siffa wannan doron narkewa ke zama abincinsa kuma ya ci gaba da rayuwa a haka sa'an nan shi ne kadai dabban da Allah ya yi sa in ya mutu baya faɗi bayan akwai kaya a kansa sai ya kai last bus stop dinsa in aka cire kayan sai na motsi saboda kwakwalwarsa is programmed yanzu yana tafiya matacce ne amma yana tafiya raƙumi ne kadai dabban da Allah ya yi taka, haka shi sa ce afala yanzu runa al-ibili kaifa khuliqat ka je ka tambayi buzaye <laughs> masu kiwon rakumi ko larabawa ka je ka yi dirasa kadai za ka ga wannan rakumi ne shi mai rakumin zai gaya ma wannan matacce ne amma yana tafiya in aka je last bus stop ɗin da zai je zai tsuguna da kansa za a cire kayan ana gama cirewa za ka gan shi sandare ko motsi ba zai ba ya riga ya mutu dama saboda kwakwalwarsa is programmed haka yake tafiya har sai ya je inda ya za shi ko kwana nawa za su yi haka yana tafiya shi mai raƙumin ya san ya mutu kuma zai gaya ma raƙumin nan matacce ne sai ka je za ka ga wannan kaga dabba ce ta ni'ima ka duba irin abin da Allah ya yi masa sannan kaga wannan kwayan idan ai idan ka duba za ka ga yana da gashi a wajen to a ciki akwai murfi wani fari kaman gilashi idan windstorm din nan ya taso sai wannan murfin sai lullube kwayan idan sai ci gaba da tafiya wannan gashin ko da kasan ya da gubar din nan ya daki idan ba zai daki kwayan idan ba wannan murfin zai daka ba zai taba shi ba haka zai ci gaba da tafiya idan ka duba a bayansa me yasa jelarsa ta zama yar karama saboda kada wannan kasan ya shiga ciki sai Allah ya shi yar gajira sannan kuma akwai gashi a wajen ta yanda babu wani abu da zai iya penetrating cikinsa sannan sai Allah ya yi shi da hub ko me yasa saboda shi ne kadai dabban da ke iya tafiya a cikin sahara lafiya lau saboda haka ne Allah ya shimfiɗa mai kusa ko abin nan in ya taka ba abin da yake ci a ciki. zai ci gaba da tafiyarsa saboda an yi shi kamar dollop ne in ya shiga yana na yana na wata rana duk zai bulluko za a kwashe su haka Allah ya yi shi saboda sirrin da Allah ya ajiye a cikin wannan dabba kuma a yanda Allah ya halicce shi baya cin ganye sai ganyen da yake akwai magani a cikinsa duk ganyen da akwai magani shi sa idan kana kana so ka san magani to duk bishiyar da ka gara raƙumi ya zabtare shi sassaƙi stem ɗinsa ka je ka jika shi za ka yi lafiya haka Allah ya yi shi duk itacen da zai ci sai ya tabbata ne magani ne shi sa ba wani abu a jikinsa banza kaga yanzu in mutum ya kai shekara arba'in upward ko sittin kaga jan nama baya mai amfani ko to amma banda na raƙumi ko shekaran ka ɗari a duniya in ka ci nama raƙumi zai maka amfani raƙumi ne kawai ke da wannan ko shekaran ka ɗari a duniya ka ci naman raƙumi ba abin da zai maka to shi sa Allah ce afala yanzu runa ilal ibili kaifa khuliqat abubuwan da Allah ya ajiye a jikin raƙumi Allah kaɗai san yawan su ina fata an gane nonansa magani fitsarinsa magani kashinsa magani kashinsa ma magani ɓargonsa magani ba wani abu a jikinsa na banza da Allah ya ce afala yanzu ila al-ibil kayfa khuliqat ai ba banza Allah ya faɗi haka ba amma su laraba ya sun sani kuma sun san abin da ke kunsa da ci kuma yadda Allah ya yi shi da irin bai da Allah ya bashi in yana tafiya daga nan zuwa kilomita 60 in akwai wani mugun dabba zai gani zai canza hanya yanzu tana kan shi yana tafiya in akwai zaki a wajen kafin ya zo kafin ya kai wajen kilomita 60 zai zakin zai canza hanya. haka Allah ya yi shi akwai sirri a tattare da shi shi sa za ka ga duk mai shan nonansa za ka gan shi da bala'in kwanya duk duniya babu wanda ya kai balarabe kwanya to mutum ɗaya ya haddace eh? yana ta haddace ka duba tarihin malaman musulunci ka gani saboda kaifin su duka a cikin nuna raƙumi ne suke sha ka je ka duba ka gani duk duniya an yi bincike babu mai kwakwalon balarabe babu shi kwanya dai da riƙe abu babu irin balarabe kuma duk yana cikin sirri na nono na rakumi to na san wani zai ce na sa kuma ba eh akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam nasai yace alaikum bi albanil bakari na umarce ku da shan nonan nonan sa fa innaha ta'kul min mukhtalafil ashjar saboda yana cin wato bishiyoyi daban-daban akwai magani a cikinsa. shi za a najeriya kuma in ka zagaya kakan babu mai kwanyen ne wannan gaskiya ne ka je ka zagaya ka gani babu ka je ka bincika kakan babu babu mai kwanyen ne wannan haka abin yake wanda za su yi kankankan shine buzu me shan me <laughs> amma shi yasa a ka gansu suke abokan wasa ko <laughs> to shi ne to wannan yana daga cikin sirrin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan dabbobi na ni'ima da kake gani ba karamin ni'ima ba ne to kuma akwai abubuwa da yawa a tattare da su amma ba ma sani kaga yanzu in ba dan ƙauye ba wani zai ce ma an tatso mai nonon akuya ya sha sai daga kai na kallon shi eh? ko saboda ta abin ni ka taso bai san cewa akwai magani a cikin nonon ba ina fata an gane to kaga duk wa'annan dabbobi na nema da Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da shi wallahi akwai sirri a ciki sai dai karancin ilimi na da naka yasa ba ba ma ganewa kuma ba ma ganin sa a kan wani abu amma idan ka lizumce shi za ka ga yadda Allah ke buɗewa. yaro basira kaga yaro dan karami yana da fasaha da kwanya na abin da za ka yi mamaki in aka ce ma yaron nan dan karami yana da irinsa ka duba da kyau ka gani yaran laraba za ka gansu they are very sharp haka ne to ka duba yaran bafulatani dan karami za ka ga shi ma is very sharp yaro ne dan karami amma is very sharp saboda suna shan wannan nonon wanda ni da kai ba mu sha sai dai bai wanda Allah ya maɗaiɗe kun mutane wannan daban amma naturally ga sirrin da ke cikinsa Yana fata an gane Allah ya samu dace to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wannan dabbobi da sauran dabbobi walam ya bi yadihi amma Allah bai halicci wa'annan dabbobin da hannayensa ba lakin idafatul amal ila yad sai dai an jingina aikin ne zuwa ga hannu ka idafatihi ila nafs kamar yanda ake jingina shi zuwa ga rai bi muqtadar lugatul arabiyya kamar yanda larabci ya kunsa bi khilafi ma idha udifa ila nafs malam yace sabanin idan an jingina shi zuwa ga rai wa uddiya bil ba sannan aka yi masa ya zama fi'ili ne muta'addi da ba'un ilal yad da ba'un din nan zuwa ga hannu fatanabba lil farq mala yace to ka kula da bambanci fa inna tanabbuha lil furuqi bainal mutashabihat lallai kulawa da bambanci tsakanin eh, wato mutashabihat ababan da suke kamaiceceniya min ajwadi anwa'il ilm wanda suke mutashabihat ayoyi ko hadisai da suka zo mutashabihai yana daga cikin mafi kyawun nau'i na ilimi wa bihi yazilu kathirun min al-ishkalat da sanin mutashabihat da yawa daga cikin matsaloli zai gusar maka ba za ka fada cikin rudani ba amma rashin sanin mutashabihat zai sa ka fada cikin rudani ka ce wannan kaman ayan nan da wannan akwai cin karo qur'ani ba cin karo in ka ga haka kwakwalwarka ne ci karo amma ba qur'ani ba saboda duk wani abu da ka gani a cikin qur'ani Allah ya bayani sai dai karancin iliminka ko a tunaninka kake da matsala ya yasa kake tunanin wannan da wannan ya ci karo da juna amma babu taɓa cin karo duk wani abu da ka gani Allah ya fayyace shi ya yi bayaninsa gwargwadon sani sai dai kai da karancin saninka da tunaninka ka yi tunanin kaman suna cin karo da juna babu saboda haka shi sa malamai suka ce ka'ida a wajen Bangaren tafsiri in ka samu aya a zahiri kana gani kamar sun ci karo da juna kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami haramun ne a kanka ka fasar wannan ayar in an tambaye ka kace a'a ba ni da abin faɗi sai lokacin da ka samu bayani na fayyace tsakaninsu amma in ka yi bayani a kansu bayan kana gani kamar sun ci karo ka saba wa Allah saboda a babu cin karo in baka sani ba baka sani baka kani. lokacin da ka samu ilimi sai ka bada fatawa a kansa amma in ka bada fatawa kuma kana ganin akwai cin karo a ciki to laifin yana kanka kuma laifin ka bada fatawa ba tare da ilimi ba wani laifi ne babba duk abin da mutumin nan ya yi na laifi na akan abin da ka bashi fatawa laifin na kanka shi bai da komai a wajen Allah saboda tambaya yi bai sani ba ko kai kuma ka ce mai kaza ne to duk abin da ya laifi ne a wajen Allah amma shi ba laifi ba ne saboda shi bai sani ba tambaya yi kai kuma da baka sani ba baka ce mai baka sani baka bashi fatawa a kai laifin ya dawo kanka kaga shi shine li yahmilu awzarahum kamilatan ala zuhurihim zai dauki laifinsa cike a bayansa wa min awzaril ladina yudilluna an sabili da kuma laifin wa'anda yake batar da su daga tafarkin Allah saboda haka dole ne sai kayi taka tsantsan akan irin wannan gaba shine ya sa malam ya ce ayoyi da hadisai da suka zo mu shabihai? sanin wannan bambancin shine zai taimaka maka wajen fadawa cikin rudani da 'yan bid'a suka jefa mutane dewa a ciki kaga mutum ya ce kai qur'ani fa akwai matsala kaga ai akwai ne ne mai matsala saboda qur'ani babu inda yake da matsala sai dai karancin saninsa da kuma iliminsa ya sa ya ga cewa akwai matsala amma ba wai don allah bai fayyace ba shi sa in baka sani ba ka yi tambaya kuma shi ne maganin cuta tambaya allah ya sa mu dace ina fata an gane to wa'annan su ne bayanan da ke karkashin wannan da malam ya koro mana akan dabbobi na ni'ima Allah ya halicce su ba da hannayensa ba kamar yadda ya halicci sauran dabbobi Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka Allah subhanahu wataala ya halicce su yadda muke da dabbobi haka fa su ma aljanu suke da dabbobi nasu ina ba ta an gane haka aljanu su ma suke da dabbobi nasu haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin Imam Muslim hadithun lailatul jinn na Abdullahi dan Mas'udin manzo Allah na tsaye sai wani aljani zai samu manzo Allah ya ce ya maki Allah ga mu can mun taru muna jira ka zo kai mana wa'azi sai Abdullahi bin Mas'udin manzo Allah ya mai ya zage layi sai ce to tsaya nan duk kirinci kakka gilma nan manzo Allah ya wuce manzo Allah ya musu nasiha ya karanto musu suratul rahman fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban ko ana maganan aljin wal ins sai aljanu su girmama Allah sai suka ce to ya ma'aikin Allah mana da tambaya me abincin mutum da mu musulmai ne ba ma cin datti sai manzo Allah ce kullu azmin dhikra smullahi fi duk kashin da dabban da dan adam ya yanka ya ce bismillah ya yanka rago a gidanka ka gama cin naman ka tsotse kashi ka je farko aljani musulmi in ya daga kashin ya ce bismillah zai dawo nama zai dawo nama kaga bulis ko zai ci kayansa Shi ne sirrin da ya sa manzan Allah ya hana mu tsarkin goge da kashi ya ce yazidu kumul jin zai ƙara 'yan uwantaka tsakaninku da 'yan uwanku aljanu musulmai sai suka ce to menene abincin dabbobinmu kaga ya nuna suna da me dabbobi yadda mu ma muke da me dabbobi sai manzo Allah ce arraus kashin dabban dan adam raguna in suka yi kashi wannan kashin shine abincin me dabbobin aljanu shine kuma sirrin da ya sa manzan Allah ya hana tsarkin hoge da me kashin dabba ke saboda abincinsu ne kaga kuma kashi ai datti ne ko in ya ci kuma su za su kama dabban su yanka su ci ko kaga sun ci datti ne sirrin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga wannan ni'ima ce dabbobi ne na ni'ima Allah subhanahu ta'ala ya ajiye wa dan adam kuma ya ajiye wa me jinsin aljani dabbobi nasa namu ga wa'annan thamaniyata azwaj din nan kuma kowanne yana da sirri da ke tattare da shi wanda idan mutum ya yi amfani da shi zai samu lafiya sannan ya ƙara bautata wa Allah wa'annan dabbobin Allah ya tara mana su ne don mu ci mu samu ƙoshin lafiya don mu bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ka ci nama na rago ne ko na sa ne ko na raƙumi ne ko na akuya ne ko na talatala ne ko na kaza wannan lafiyar da ka samu mai ka sarrafa shi da shi ka bauta ta wa Allah ne da shi ko ko ka saba wa Allah da shi saboda ni'ima ce akwai wani bayi da wannan ni'imar wani sai shekara shekara yake cin nama a gidansa shine karamar sallah da babban sallah ko sai sun zago yake samun in kuma ka ya ci nama to an je walima ne shi sa zaka ga an zo walima <laughs> wanzu suke me suke wurin nama saboda wallahi kai da kake kana ganin ba komai bane wani a gidansa zai iya shekara bai ci shi ba ina fata an gane to wannan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum yace ku duba wanda ke kasan kasan ku kakka ku kalli wanda ke saman ku shine zai sa ba za ku rena ni'imar da Allah ya muku ba ina fata an gane to wannan shine karshen karatunmu na wannan littafi insha Allahu idan Allah ya raya mu bayan azumi sai mu daura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan za mu tsaya saboda an ce akwai hadari fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ili.